Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya Binta Sulemaniyar ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 6 ga watan Fabrairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Zara'u ba mukanin labarai. To binta da safiyar yau litinin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.8 na ma'auni ta kashe mutane sama da 1,300 a ƙasashen Turkiyya da arewacin Siriya. Haka kuma a yau ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya dabaibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. sannan kasashen india da amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar china da rage dogaran da new delhi ke yi ga makamar rasha kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kotun koli ta tabbatar da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan a matsayin dan takarar sanatan jihar Yobe karkashin jam'iyyar APC wato macina ya sha kayi. Za kuma ji cewa duk da karin wa'adin da babban bankin Najeriya na CBN ya yi na kawo karshen amfani da tsoffin takardun naira. Har yanzu jama'a ƙasar na ci gaba da fuskantar matsalar karancin sabbin kuɗaɗen sannan kuma ga matsalar rashin man fetur. Muna kuma tafa da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aji kaɗan daga cikin rayuwar da masu sauraron mu kuke turo mana. Amma yanzu ga zara'u da labaran duniya. To masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Da safiyar yau Litinin wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.8 a ma'auni ta kashe mutane sama da 1,300 a ƙasashen Turkiyya da arewacin Siriya. Yayin da aka fara aikin nemo masu rai a cikin baraguzan gine-gine da suka rubta. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya shaida wa taron manema labarai cewa akalla mutane 912 ne suka mutu a Turkiyya. yayin da kusan mutane 5,400 suka jikkata. ya ce ba zai iya hasashen ko adadin zai haura ba yayin da ake ci gaba da aikin ceto kuma akalla gine-gine 2,800 ne suka ruguje. Jami'an kiwon lafiya na Siriya sun ce akalla mutane 326 ne suka mutu a yankunan da gwamnati ke rike da su. Yayin da masu aikin ceto suka ce akalla wasu ɗari sun mutu a yankunan da 'yan tawaye ke iko da su. Ministan cikin gida na Turkiyya Suleiman Sailu ya ce an samu aukuwar hucin girgizar kasar fiye da ashirin bayan aukuwar girgizar ta farko kafin wayewar gari. A yau Litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen akwai wato hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya baibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. Tashe-tashen hankulan suna yin lahani ga 'yancin kaɗa ƙuri'a in ji Anite Ewang, mai bincike a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch a Najeriya. wanda ta yi kira ga jami'an najeriya da su kafa tsarin tsaro da zai baiwa 'yan najeriya damar kada ƙuri'a a cikin kwanciyar hankali To nan ba da jimawa ba zara za ta kama da ƙarashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Ta kamar yadda kuka ji a farkon shirin kotun koli a Najeriya ta tabbatar da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan a matsayin ɗan takarar sanatan jihar Yobe wato macina ya sha kayi. mun samu tattaunawa da wakilin muryar amurka madina dauda da ke abuja kuma ta halarci zaman kotun inda ta fara da cewa abin da ya faru a wannan kotu an yi shari'a ne tsantsa an yi turanci an ta da jijiyar wuya ko za ki iya tabbatar mana kan waɗanne dalilai kotu ta tabbatar da sanata ahmed lawan a matsayin ɗan takara wato ainihin abin da ya kawo wannan hukunci shine abubuwa guda uku manya-manya zan faɗe shi yadda suka faɗa sun ce akwai writ of summons da originating summons da kuma fraudulent statement to na farko writ of summons shine idan mutum ya shigar da ƙara zai shigar da ƙara kuma ya nemi gayyato shaidu to an ce ɓangaren macina ba su yi haka ba sannan akwai originating summons wato shigar da ƙara da ba sai an bayyanar da shaidu ba na biyu kenan sannan na uku shine a cewa wai lokacin da suka yi bayani akan sa sunan ahmed lawan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi wai sai suka ce wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka fraudulent act ne wanda ya zamana cewa sun mai da laifin kamar criminal laifi to bayyana dalla-dalla na wa'annan kalaman sai mun samu hukuncin sannan mu samu lauya da zai mana fashin baki a kansa. To me ɗaya ɓangaren ke cewa? Su wannan ɗaya ɓangaren na Bashir Macina akwai wanda da muke kan ɗanyi hira da shi mai magana da yawunsa. To kaga yanzu samun su a waya ma ya gagara a yau domin me kaga kotun koli ne ta yanke wannan hukunci wanda ake cewa daga wannan kotun sai Allah ya isa. Saboda haka bayani ma da za su yi mana gani za su yi kamar ɓata lokaci ne domin ba wani matakin kuma da za su sake ɗauka kotu ta sake sauraron ƙararrakinsu. To shin akwai wani ƙwararre da ya ce wani abu akan wannan kunci zuwa yanzu? Eh, to akwai lauyoyi da muka yi magana da su. Dukkan lauyoyi da muka yi magana da su waɗanda ƙwararru ne a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa dukkansu ba su nuna jin daɗi a wannan hukunci ba su cewa suke wato an yi wa demokradiyya karan tsaye da wannan hukunci ko me hujjojinsu nan gaba idan muka yi rahoto za ku ji hujjojinsu a wayannan bayanan. To madalla an gaishe ki Madina Dauda. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga zarawo da karashen labaran duniya Kasashen Indiya da Amurka suna wani shiri na fasaha da tsaro da nufin tunkarar China da rage dogaran da New Delhi ke yi ga makamar Rasha. Manazarta sun ce hakan na nuni da wani gagarumin yunkuri na karfafa hulɗar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Indiya. Dukkan kasashen biyu za su zurfafa haɗin gwiwa a fannonin da suka hada da na'urar sarrafa bayanai da fasahar kere-kere da hanyoyin sadarwar waya ta G5 da na'urori masu kwakwalwa waɗanda su ne fannonin da China ta ci gaba a kai sosai. hashfant mataimakin shugaban nazari da manufofin ƙetare a cibiyar saka ido ta duniya ya ce, wannan haɗin gwiwa na ƙasashen biyu ya zo ne a daidai lokacin da fasahar zamani ta zama abin da ke tabbatar da dangantakar da ke tsakanin amurka da china da tsarin daidaito a kan karfin iko a duniya kasar india na shirin sake kaddamar da jiragenta samfurin ins bikramaditya bayan wani gagarumin gyara a cikin wani muhimmin mataki na kammala shirinta na tura jiragen yaƙi da jirgin ruwa guda biyu a daidai lokacin da take ƙoƙarin ƙarfafa ikonta a tekun yankin don tunkarar china ana kyautata zaton kwanan nan za a kaddamar da jirgin bikramaditya tsohon jirgin ruwan tarayyar soviet wanda aka siyo shi daga racha kuma wanda aka siyo shi daga rasha kuma zai shiga cikin jerin jiragen da indiya na farko da aka kera a cikin watan satumba ana gwajin jirgin bikrant a teku tare da shirin duka biyun su fara aiki daga baya a wannan shekara. da zara ufayye da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To har yanzu muna Najeriya inda duk da ƙarin wa'adin da babban bankin Najeriya na CBN ya yi na kawo ƙarshen amfani da tsoffin takardun naira har yanzu jama'a a ƙasar na ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin sabbin kuɗaɗen. Abokin aikinmu Mahmud Lalo da ke ziyarar aiki Abuja ya zagaya wasu yankunan birnin don duba girman wannan matsala yayin da hukumomi ke cewa nan da wasu kwanaki masu zuwa za a shawo kan wannan matsalar. Daga Abuja ga Mahmud Lalo da karin bayani. tun dai bayan da babban banki na najeriya ya kara wa'adin daina amfani da tsaffin kudaden naira daga 31 ga watan janairu zuwa 10 ga watan fabrairu samun sabbin kudaden naira na ci gaba da zama tamkar almara domin duk bankin da ka leka sashin injin ɗin cire kuɗi na atm sai ka ga dogon layi ko ka gaba kowa saboda kuɗin ya ƙare wasu rahotanni sun ce akwai mutanen da kan kwana a kofar banki yayin da wasu ke tafka sammako don kama layin cire su. to a nan na wani babban titi ne da ke cikin tsakiyar birnin abuja na kuma fito ne a naga ko zan iya samun wani banki da ake iya cire kuɗi na kirga akalla akwai bankuna za su kai kusan biyar a wannan titi na bi ɗaya daga cikinsu kowance bima ma na gaba kowa a wurin na tambayi mai gadi sai ce min babu kuɗi a ciki sai dai in zan yi transfer wato zan iya tura kuɗi kenan zuwa wani asusu daban good morning uh, there but uh, it's not paying you no, Oh yeah, you can do transfer. Just knock on the wannan wata mata ce da na ɗauka ta zo cire kuɗi ashe ta zo turawa ne ta atm shine na ce mata ta buga kofar shiga farfajiyar bankin domin mai gadin ya buɗe mata bayan barin kofar wannan banki na ƙara gangarawa ƙasar layin wanda ke unguwar zontu a birnin na abuja kafin na karasa wani banki da ke gabana na hango mutane da dama sun yi zugum malamin da za ku ji muryarsa a gaba sana'a sai da kayan lemu yake yi ya faɗa min yadda wannan matsala ta karancin sabbin kuɗaɗe take yi mummunan tasiri ga sana'ar tasa sunana yusuf salis da kake sayarwa sub drink da gala da yanzu business mutum ke yi amma kafin ya samu kuɗin ma kashi ma sai da transfer transfer ma kuma network ɗin ma yana matsala da kan yi nawa a rana kafin wannan matsala da kama wannan matsala ina yin dubu ashirin talatin wucewa amma yanzu kana iya baka wuce kai dubu goma ba dubu biyar kuma duka ma wani kudin ma ba ma suna ga hannunka bane kashi a karshen makon da ya gabata ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya rarrashi 'yan najeriya inda ya nemi da su bashi kwanaki bakwai domin kawo karshen wannan matsala yayin da shi kuma babban bankin kasar wato na cbn yau umarci bankuna da su fara ba da sabbin kudaden a cikin bankin ba a injin atm kadai ba to yadda ake kokarin kashe wutar wannan matsala ta karancin sabbin kudaden naira wutar wata matsala ce ta daban ita ma take ci gaba da ruruwa a sassan kasar wato matsalar karancin man fetur bayan wata ya tazarar tafiya da na yi daga layin da bankunan suke na hango dogon layin motoci da ke kokarin sayan fetur a wani gidan mai yayin da na isa wurin rikici ne ke kokarin barkewa yayin da ake zargin wani mai mota da yin zuƙen layi lamarin da bai wa sauran mutane daɗi ba wani abin mamaki shine a tsallaken titin da gidan man yake dandazon masu sayar da mai ne a bayan fage na kasuwar black market waɗanda idan ka ce za ka sayi man a su aljihunka zai gane kuransa kuma mun najeriya dai sun ce suna iya bakin su wajen ganin sun shawo kan wannan matsala ta karancin man fetur mahmud lalo sashen hausa na murya amurka daga abuja najeriya madalla an gaishe ka mahmud lalo da ka haɗa mana wannan rahoton To bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wasu kungiyoyin fafutuka suka bukaci hukumomin ƙasar da su saki shugaban gamayyar M62 Abu Abdullahi Saidu daga gidan yarin da yake tsare yau makonni biyu sakamakon zarginsa da ta da gobara da gangan a mahakar zinarin tamau. To sai dai wasu 'yan rajin kare dimokuraɗiyya na cewa a daina yi wa sha'anin shari'a katsalandan. Wakilin murya Amurka Sulaimu Barma da ke birnin Yamai ya aiko mana da rahoton. a ranar 23 ga watan janairun da ya gabata ne hukumomi suka kama shugaban emsa sande abdullahi saidu jim kaɗan bayan kammala zaman shari'ar da ke tsakanin kungiyarsa da gwamnatin niger a bisa zargin jami'an tsaro da karkashe fararen hula a mahakar zinarin tamu alkali mai tuhuma shaibu musa da ke bayani sa'o'i kaɗan bayan garkame ɗan fafutukar a gidan kason kwalo ya sanar cewa sun samu wasu bayanai da ke nunin an cinna wuta wa wasu runhuna da gangan a wannan mahaƙa da nufin goga wa dakarun tsaro kashin kashi to sai dai a taron manema labaran da suka kira ƙungiyoyin fararen hula na gamayyar kadar da concertation et d'action citoyen sun ce babu ƙanshin gaskiya a wannan zargi saboda haka suka buƙaci a sallame shi ya koma kan aikinsa na kare hakkin jama'a shugaban kungiyar alternative espace citoyen musa cangari na magana da yawon gamayyar kadar da concertation et d'action citoyen to shi mala abdullahi bai ma da ba inda runhunan suka toye shi zuwan ma da ya a can tamu ya samu ganawa ne da mutane a inda suke zamne a su ba inda suke aikin ba an kama malam abdullahi ne don saboda ba a son aikin da yake yi kenan ba a son aikin da mu duka kungiyoyi muke yi na saboda duka mu wannan abin ya shahe mu kuma mun ji ciwon abin da ya faru mun san da cewa a aikata aikin da bai dace ba a wannan wuri kuma ya kamata a yi nazari a dauki matakai bisa kan abin da ya faru a huddo ma wanda aka tauye hakkin su a huta musu kan wannan ya tahi bai tahi ba don saboda yayi wani ta'addanci a can ko ya bata ma wani suna to akan wannan aka zo aka kama shi To amma shugaban kungiyar Mojen ta 'yan rajin kare demokradiyya Siraji Isa ya gargaɗi kororinsa 'yan fafutuka su nisantar da kansu da aikata abubuwan da ke kama da karan tsayewa tsarin demokradiyya. Mu 'yan kare haƙƙin bil'adama ne. kenan idan mu da kanmu muna shiga muna wa shari'a katsalandan mu ce dole ala tilas a sakiwa ne to abun zai iya zama wani babban haɗari ga demokradiyya. yau a kurkuku akwai mutane da yawa dubannan mutane waɗanda aka kama yau idan aka ce kowa ya hito ya ce a saki ɗan uwan shi har da uwan yana da laihi ko bai da laihi to kaga za a shiga cikin wani yanayi wanda hakika kundin tsarin mulki bai tanadar da shi ba mutane su bari shari'a ta yi aikinta tuhumar shi ne ake a bari idan aka yi shari'a mu da muke kira shine a mishi shari'a tsakani da Allah. A ƙarshen watan Oktoban da ya gabata ne jami'an tsaro suka yi lugudan wuta a mahakar zinaren tamu da ke jihar Talaberi lokacin da suka hango 'yan ta'adda na ƙoƙarin ɓoye makaman da suka sace bayan kisan wasu 'yan sanda uku. lamarin da ya sa gamayyar emsu sande ta maka gwamnatin nijar a kotu a bisa zarginta da ba da umarnin kisan gilla akan fararen kula sule Mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaimu barma da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha bakwai. Karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da minti sha bakwai kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma sai shirin mu na ilmi garkuwar dan adam ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkuwa dan adam. A makon da ya gabata kun ji tattaunawa da muka fara tare da Dr. Bashir Ɗankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Minna ta jihar Neja wanda kuma ya kware wajen fassara kalmomin kimiyya musamman ma dai na lissafi wajen koyarwa kuma mun fara tattaunawa ne da shi akan amfanin harshen uwa wajen koyarwa a makaranta. makarantu kafin lokaci ya halansa a wannan karan na tambayi dr bashir yan kuzo kowane irin matsaloli irin wannan tsari ke fuskanta sai kada baki ya ce babban matsalar shine akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen akwai littafan lissafi da aka yi da harshen hausa akwai littafan eh, wani kimiyya da aka yi da harshen ba su da yawa to wannan shine da za a samu wato na farko shine a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da bincike mm. a zuba dukiya wurin binciken ya za a samar da waɗannan littafan a samu waɗanda su suke da sha'awan wannan fanni waɗanda kuma suke da kwarewa wannan fanni su taru su samar da littafai masu ɗimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi kalmomin kimiyya ne kalmomin fasaha ne kalmomin kaza a harsunan sannan sai a fara amfani amma ko yanzu ka ce za ka karantar to za ka tarar cewa babu babu waɗannan littafin shi yasa eh, hatta wanda ne amfani da shi za ka ga wasu eh, fassara su ne eh, ba zan manta ba akwai polygon da na fassara polygon nake ce masa wato kwarkwar har wani to ya za ka ce ai ai bai da wani ba wani kalmar da ta kama da wannan haka eh. sai da ce eh, kaga shi bahaushe eh, akwai cikin da sana'ar bahaushe yakan yi akwai sana'ar goro to goro kuma a cikin sana'ar bahaushe akwai mai kwar uku kwar biyu kuma yana nufin bangare bangare ne to kuma polygon yana da yana magana ne akan abin da ya shafi yanki yanki bangare masu zare biyar da ya zagaye shi ko shida ko kaza kaga da kai bahaushe maganan nan da nan zai gane yana nufin bangare kaza ne mm. to ka ce kwar biyar ya gane abu biyar ne hmm. kwar shida kwar bakwai kwar kwara hmm. maimakon polygon nonagon hectagon hexagon da sauransu to ire-iren waɗannan za ga cewa sai mutum ya fasara abubuwa ɗin eh, ya yi ƙoƙarin ya sa ma ɗaliban su fahimci wannan da sauran sauransu amma in akwai littafan to karantarwa sai zo cikin sauti. to yanzu wani matsaya kashe mutum na fassara irin wayannan littattafai akwai wani shiri ne da kake a nan gaba na tuntuɓa sauran masana da kuma masana harsuna domin fassara irin wannan littattafai na'am kwarai kuwa a wannan hatta wannan wato ainihin binciken nawa to daga can abin da ake ce masa appendix akwai abubuwan da na tattara waɗanda ni na fassara da kuma samun shawaran kwararru waɗanda an tayar da su yanzu haka a matsayin fassarori. to don aka je wasu binciken waɗansu kuma da suka yi za a iya har haɗo waɗannan su tashi a matsayin tun da ni bangaren lissafi ne za a samu wani yayi wani bangare za a samu wani yayi wani bangare da sauran kuma ko da na jo jami'an a Bayero biyu ke sai da na ziyarci nan wurin nasu na wato ainihin fassara wato ainihin wasu kalamai na kimiyya a nan ne na samu wani littafi na wani da ya jinju wanda ya fassara wasu kalmomi da dama na kimiyya tun shekarun da daɗewa sun fi shekaru wajen arba'in da wani abu da suka wuce da sauransu wani abu da yake da matsala a da sashi da yana bukatan dukiya ne yana bukatar bukatan kuɗi da lokaci da sauransu mm. da kamar gwamnatocinmu na arewa misali ah. za su samu su ya karkato ga wannan da waɗanda kuma suka damu da ilimi su dawo akan cewa me zai sa ba za a tattaro kwararrunmu su san yadda za su sauko mana da wannan ilimi ya dace da harsunanmu da ɗabi'unmu ba na tabbatar za a samu daga cikin malumanmu waɗanda suka yi gaba da mu da waɗanda suka kware a harshe da sauransu za a iya samar da abin nan amma eh, abin tambayin shine eh, gwamnatocin za su ba da dukiyar domin a haka mm. to malam da kai magana koyar da harshen nan da harshen uwa ko harshen yankuna na najeriya ana cewa wannan tsari shi marigayi a awolo ya amfani da shi a kasan yarba wajen samun ilimi a wannan yanki shin ya gaske wannan labari yake na'am wato hatta a cikin bincike na na wannan karatu da nayi akwai wani project da ake ce masa ife 6 wato 6 year project ne wato shekara shida na kantar da ɗaliban primary da harshen yarbanci a wunsa eh. kuma aka yi wannan aka gano cewa tabbas waɗannan ɗalibai da aka karantar da su da harshen yarbanci sun samu ƙwarewa fiye da wanda aka karantar da su da hanyar turanci mm. ah, marigayi fafin fafunwa mm. ya yi ministan ilimi a wannan ƙasa to yana daga cikin abin da shi ma ya ta nunawa mm. muhimmancin wato karantar wannan da harshen wato ainihin ah, da harshen wato da ake ce ma harshen uwa wato mother harshen da yaro ya tashi da ita saboda haka ba fafin fafunwa in ka karanta wannan littafansa da dama da bincikensa wanda ni ma na yi amfani da su su saboda haka ba wai a wannan arewacin kadai ba kuma kasancewa an yi amfani da wannan abin ta bangaren yarbawa sun samu bunƙasowar ilimin su to da bukatan ashe mu ma mu kalli wannan abu cewa in aka yi amfani da shi za a samu wato ainihin bunkasan ilimi kwarai da gaske saboda haka haka ne to mallaka karshe wani sako gare ka ga ɗalibai sakona ga ɗalibai shine wato ilimi alkhairinsa ba wai samun kuɗi ba ne alkhairinsa ilimi alkhairinsa shine wato taɓa rayuwar al'umma ta hanyar da za su amfana kuma duk daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ke amfanar da mutum bayan mutuwa sai ya ce ilmun yuntafa'u bihi idan Allah ya hore maka wani ilimi da aka amfana da shi ko bayan mutuwar ka to wannan ilimin zai amfana da kai ko bayan mutuwa saboda haka shawara ta ga ɗalibai a jajirce wurin karatu kuma sai an yi hakuri da wannan karatu sai an sadaukar a wannan karatu kuma kuma a karatu da manufa abin da nake son in ci ma gurin kaza shi yasa nake wannan karatu wasu mu za ka ga ana cewa dole yaro sai yayi likita ko dole yaro sai yayi injiniya ba lallai bane in shara mutum zai karanta ya kware a sharar kuma akwai wani abin da yake son yi da sharan al'ummarsa ta amfana to gare je karatun shara ya fito da wannan sharan ya yi wani abu al'ummarsa ta amfana da ya je je karatun likita ya zo yana fiye mutane suna mutuwa su duk abin da mutum zai karatu ya yi karatun da gaske ya fahimce shi ya kuma sadaukar a kansa ba zai wato ainihin asara ba kuma kan ɗalibi a zauna a kan cewa kawai kana jiran wani ya makani a irin yadda ake ciki yanzu a'a mutum ya jajirce iya iyawarsa idan a kan hanya an samu wani ya zo ya agaza masa to kenan nan ni'ima in ma wani bai agaza masa ba to a cikin jajircewarsa ba zai asara ba a cikin abin da yake gabaki daya wannan shine sako na ɗalibai a jajirce a daure ya zama ana karatu da manufa to masu sauraro a nan kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakon namu dr bashir yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar naija da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin julie gresham na ku baban yajibirin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. can hakika ba da ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kira. baban To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari da Faruku Mahaikarau ga Sokoto. Suka ce suna jajanta al'umma kasar Turkiyya da Siriya bisa ibtila'in girgizar ƙasa da ya afkawa su Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu girin gaskiya ta sanadiyar wannan ibtila'i. Allah ya sa mu cika da imani idan tamu ta zo amin sun amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Ali Rabkana Gashuwa ya ce shi ma yana jajanta jajantawa ƙasar turki da Siriya saboda afkuwar girgiyar ƙasar da Allah ya ji kan waɗanda suka rasu ya kuma kiyaye gaba. Shi kuma shewa Adamu Rijo cewa yi shugaba Buhari da Emefiele ku yi haƙuri ku bari a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗi har su ƙare tunda dai ba ku samar da wadatattun sababbin ba. Idan kuma ba haka ba tabbas yunwa za ta kashe mutane tun su bai kare ba allah ya kyauta sakonmu na gaba kuma cewa hukuncin da ya bawa wa ahmad lawan takarar sanatan arewacin jihar yobe ya baiwa 'yan najeriya mamaki yanzu da ya rage ga 'ya'yan jam'iyyar apc mazaɓar yobe ta arewa wanda zai bi liman ya bi wanda kuma bai gamsu ba sai ya sauya masallaci idan kotun kol ta yanke hukunci sai dai a dangana a barwa allah sako daga al'abdullahi doron baga shi kuma isuhun gila faki cewa yi sakon ta'aziyya ya bayar ga al'umma kasar turkiya da iftila'in girgizar kasa ya halaka ɗaruruwan mutane tare da jikata dubbannan mutane a wannan rana ta litinin allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ka ba masu raunin lafiya amin sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga faruk mahaikaroga da zifi ibrahim rugan malam suka ce hakika demokaradiyyar najeriya tana fuskantar barazana domin tabbatar da sanata ahmad lawan a matsayin an takarar sanatan yoba ta arewa a jam'iyyar apc da kotun koli ta yi a yau cin amana ne domin kowa ya san bai shiga zaben fidda gwanin sanata ba an gaishe kasar filu hashin gumel yanzu kuma sai labarai a takaice Ministan kasuwanci na China Wan Wanto ya ce tattaunawar da ya yi a yau litinin da takwaransa na kasar Australia Don Farrell wani muhimmin mataki ne na kawo ci gaba. Dangantakar tattalin arziki da cinikayya tsakanin kasashen biyu ta dawo kan turba tare da inganta dangantakar su bayan da ta taɓarɓare a shekarun baya-bayan nan. ganawar ta yanar gizo tare da wakilan wani muhimmin mataki ne na daidaita dangantakar australia da china bayan tattaunawar farko tsakanin ministocin cinikayya na kasashen biyu tun daga shekarar 2019 inji firal. A watan da ya gabata jami'an China sun sassauta takunkumin hana shigo da makamashin kwal daga Australia. Yayin da kasashen biyu ke kokarin kyautata hulɗar diplomasiya bayan shafe sama da shekaru biyu na cinikayyar da China. Da safiyar yau Litinin wata girgizar ƙasa mai karfi ta kashe mutane sama da 1,300 a ƙasashen Turkiyya da arewacin Siriya. Yayin da aka fara aikin nemo masu rai a cikin baraguzan gine-gine da suka rubta. Shugaban ƙasar Turkiyya Rajab Tayyip rawan ya shaida manema labarai cewa akalla mutane 912 ne suka mutu a turkiya yayin da kusan mutane 5,400 suka jikkata ya ce ba zai iya hasashen ko adadin zai haura ba yayin da ake ci gaba da aikin ceto. A yau Litinin kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa cewa akwai hasashen yiwuwar aukuwar tashe-tashen hankula da ya dabaibaye zaben da aka shirya gudanarwa a Najeriya a ƙarshen wannan wata. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zara Ofage wadda ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yadda nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'asalam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne da gobe na tafi.